Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina

albani eh ni ma ga daidai an karba shi shine eh kowa ya lissafa ya asabar haka karka fuskuwar da shi shi ne da aka faranta mana shi ne in ma ka yi kafin sa ko ka yi bayan sa ne zama kuma zakka amma jisun da ya inganta shi ba zai karfi wannan jamfi ba kuna ganin karfin kuwa a jisun da ya inganta shi karta jisun yana samun babu sama na aiki zai karta jisun da kuma shiga ba a janje ya kace بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال الامام حدثنا قبيل بن مسعد قال اخبرنا سفيان بن حبيب اول سنه قال وحدثنا يزيد بن قبيس من اهل جبل قال اخبرنا الوليد جميعا عن الثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن المصري عن أمه وقال يزيد استحباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشكوا يوم السبت إلا فيما فرض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا بحائل إلى أو عود شجرة فليبغضه أكبر فأنت وزيزركم أبو دولة wannan shirin sahihi ne wanda albani ya hakikin sa inda su ka a sa amma ba shirin fari muna cikin auku mafi ne Abin abinda hadisin wanda ma'ana sun ba a fashi sai shehu albani ya inganta shi to dalilin inganta shi na mafi mutu da shi karanta menene dalilin da shi ya inganta shi to inganta shi ya kalli ne cewa manzan sallallahu alaihi ya ce kan kuskura ko ya da ranar sabti shi da abin da Allah ya faranta muku shi ne ke da muku shi abin da Allah ya faranta mu shi ne Ramadana ne mutum ya musulunta azumin Ramadana ya saura kwana daya yau kuma za a kai wata shi kuma musulunta yau ba dole kuma ya shi da azumi

to dole ne mutum da ya musulunta ko mutum mara lafiya da ya warke ko kuma mutum da ya fito da jijiya ya zo sauran kwana ne yi wa talatin daidai amma talatin kwaya ɗaya da samu a ciki shi na asabar lahadi za a yi sallah to kwaya ɗaya da zaka samu shi a yi ba komai shi ne ce mai ila ma kima da fuskar da alai shi ne arzikin farila wa azumi kafara kana da kafara fiyan fiyan fiyan fiyan fiyan ne ya mutum da mota ko ya kashe shi a bisa kuskure shi ya azumi in mai tara shi mara ya tara shi ina ina sai rama ranar da ina lafiya da kwaiwar ciyar da ya dace da ne ranar sama. shi ne illa da mafula san zai a sabar ne shi kadai ne fara da ayi shi shi ne su amma ne arfa ko tasuwa ko ashura za ka yi a sabar kawai bayan da ba yi shi ne za ka yi samun matasa irin wanda suna neman irin shafin shirin da kamar cewa rafa ne ya dace da asabar za a yi shi ba haka su ne shi ne imam kurkai na so hada wannan ilimin mutakaddimi zuwa zamaninsa ne ya ce قال الإمام ابن القيم رحمه الله وقد أشكل هذا الحديث على الناس قديما وحديثا. يأتي وانا حديث إن الدرس من ya mushkila a wajen malamai kuna gane mutum sun tattaunawa wanda suka inganta shi da wanda suna kai mai inganta ba in kuma ya za a yi wannan hadisi wanda suka inganta shi yaya za a ɗaya da ce wannan sabani mai yin wani فقال أبو بكر عن أكثر أبو بكر أكثر ربما لم يحدثني سمعت أبا عبد الله يقول Ina أن الإمام أحمد إلى سوى يسأل عن يوم عن صيام يوم السبت أن تفرش menene hukuncin azumi ranar sabti faƙar na fulaki na don faƙar ya ce amma siyamu yau da yau wa sabti a cikin bihi faƙar ja fi da zalika da hadith حديث السماء يعني حديث الثور ابن يزيد الخالد بن معدان عن عبد الله بن مسلم عن اخته السماء عن النبي صلى الله عليه واله كتب عليكم قال قال ابو عبد الله يحيى بن سعيد يلفيني ياتي an tambayi kuma an ka tambayi ko ci bashe ko ba ci da shi annan ci da almajiru su ce ya bi ko ruwan ya nuna cewa ya kai wani ra'ayi to da ci ba kamar ya kai wani na ya ce ana sami abu ne kawai ya ce akwai malamin da kuma yaki a wajen sauran amma yaki furci wannan hadisi a kusa ko na wani wucensa ya ce hadisi amma ba ya sai zartar da shi قال فسمعته من ابي عاصم قال لك حجة ابي عبد الله بالرخصة في يوم في صوم يوم السبت ان الاحاديث كلها مخالفة hadisi abdullahi ne musu ya ce asali ya ce abin da ya sa shi ya inkari cewa ba zai yi ba ce ba zai azumi ranar asabar ba saboda hadisin da suka tabbata kamar ranar sun saba wannan hadisin da ya zo cewa kana azumi a ranar asabar ba ce da kuma asali ke cewa jar wannan hadisin da ya ce kana azumi ranar asabar ya sha a wani malami kaddara ma ya da yin so albani ya kawo hujjojinsa ya ce ko ya sha ta akwai abin da ake karya ya ba a jisi da akwa min don me za a ci wancan ne ya zo a cikin buhari ya zo a cikin Musulmi ya zo a cikin masani ya zo a cikin muhafa ya zo a cikin ajza duk a jisi sun tabbata don me za mu aje mu kwaso wanda cikar ya sha saboda zai kuma minha ya ce zan kawo kaɗan a ciki harifu mun misala ya ce abuwa da su misali. a wannan gidan manzana ke nan sallallahu alaihi wasallam na fina sa'a ayyul ayyani kana fina su'ila ayyul ayyani kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akthar siyaman lahu an tambaye an tambaye da gidan manzana sallallahu wani ranar manzana ke wani azumi wace rana kun في يوم yake فقالت yin azumi faqalat shikati الله sabtu كل ahad sabtu da ila kuna gano ne cin ne amma ne dai za a yi magana kuma doki wani shafa ne da duka duka ne ci gaba Na. ومنها علي بن جويرية حديث جويرية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها يوم الجمعة جاء سلام كل ما نعم. أي مكان التاسع نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوم الجمعة أصمت أمس؟ جويرية بداية جويرية كنت وجدت جويرية آه. شأن من قال صلى الله عليه وسلم من قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يجب في التشريع نقول أخلاقا ثم هو الذي كيسا كمان يهودي شيء أو da aka samu yanku a cikin an je khaibar shekin da ta yi madina al-muhaddin lokacin ba ba wani balara da yake yi kama da yau ya nuna masu cewa kabilanci da bambanci da kuma fa'in na hamurci mutum da kike yana takama da kasa ko yana takama da yare ko yana takama da gensi shi ne munafi ba bambanci shakiki munafi shi sa abdullahi da rai musalu ina so zaki muhajiru wanda suka zo madina ya ce zan min tabbata ya kula ya ce kun muhajirun da kuka zo madina mun ce da ku mun yarwata ku kun goshi shirki fana da dangantakere ne da can shi cije mai gidansa lakin rajana ila madinati da yukhrijanna al-mu'minin da masifan munafiki mu ne in kula bakwai iyaye da kakanni la bakwai mu ne yan kanan nan mu ne sun fito da kula kula har kula bakwai kula talatin mata shi su kula da kula da shi ne in mulki kula da zato allah ya sa yan waje ne amma me yi zaka kai manzo sallallahu alaihi wasallam ya fara bin muhammad la bi an yawmal qiyamah wannan shi ne addini shi ne sabi shi ne wani abu da ba dole kuma duniya na ka ga wani shafi da yana tsaye na wata koya shi ne dabbar diski ko Allah ne wannan dabbar wani na na haja aiki ya dace yayin da ta haramta na na ce mai bayan suka shiga misali fir'auna ya mai isar da na tsawon shi allah ya kare ka, shi ya da na hajar shi ma da na ya ba tsarin twici da kome ba aka zo ne su shi ne annabi ibrahim da nasarar da ba annabi ibrahim wannan annabi ibrahim ya ba da ya ya ya ya aure wannan gargaɗi idan ta a annabi isma'il daga annabi ismail aka kone su biyar ba ba a ci a duniya to don me za ta zo ka cika baki da wurin banza jama'a addin allah shi ne dini ya samu sama lafiya قالت لا قال تريدين أن تسوقي غدا؟ وقال تنبيت الجريئة cewa. shine zaki zaki azumin gobe ranar jima ta ware kuma za ka ce kuma azumin jiya ta ce a gobe zaki ta ce a mai shi kuma da ake ce فقد الرجل هو الصف والحديث عن ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعه الا مقرونا بيوم قبله او يوم بعده. ياتي ياتي ina soke azumi ina soke azumi juma'a kulli ranar juma'a ce ki sabti a nan tambaye ki sabti wannan azumin da za a yi farla ne a farla ne ba farla ba ne don ka yi tun a fila shi na aka so ka yi tun a sabar kuma mai ne in ka yi ne sunansa na kuma wancan hadisin nan ya ce kare azumi mu'ayyan sabti ila mafi da alaihi ka ci akwai cin karo فاليوم الذي بعده هو يوم السبت وقال من رمضان وأتبعه بست من شوال من أذن وقد يكون فيها الصلاة يأتي ذي أي أذن في بعد هذا الصلاة وأمر بصيام وأمر بصيام العيال فيه. نعم وأمر بصيام الأيام فيه. لا تأتي أيام فيه. هذا شاب شاب شاب يقال صبر شاب يومنا وثمانية

gobe ka sha mun ka sha ranar da zai yi sabirin sabt shi ka azumi a waye ko ka sha ba ka yi tafi sa ba ka yi bayan sa za a sallah bai tori ba ya ce azumi da ya yau man ko ya yau man Sai yi ka yi azumi yau sabt ka yi azumi a sabt yau don juma ta sha kai yi sabti azumi a waye da lahi kuma ka sha la baya wala la gaba babba wanda ya taba samu a jisi ko da ifi ne manzana ya ce kana azumi dawo in ka zo sabti ka yi biyu a jere da Allah kuna ganin karatu ba ga wanda ce fa bai masa daji ba da kai ce ba ga kuma biyu talauci da rashin fahimtar karatu da zai yi wa amma da an karɓa ta karatu wala na zan samu aljanna shi amma da talauci da siya talauci kawo mai talauci da baki na wakar da wani ma da kuma gani ba ne kuma kuma yadda ke suna ka gani wannan da yi ne zai zo za a iya yi kar da ke amma ban da hannu da wuri يصوم يوما ويفطر يوما لا يقدر يستمتع زكية لا لا قبل ولا بعد هذا خير لما زال يكون عليه صلى الله عليه وسلم في نعم وقد فهم الأكرم من كلام عبي عبد الله أنه توقف عن الأخذ بالحديث. إيه يا تأكرم يدان أنت والإمام أحمد توقف suka tabta bambancin albani da irin wani mashe ya ce ko irin wannan gari da sha da a duba mu garba da mutum a duba ke za a ce ranar arba'in su ya sa sau shi da gana ta kuka inda da ko za a yasi ko za a yasi da bai kuma a yi ba kuma manza na yana ta a yi kaba jama'a sallallahu alaihi wasallam ka duba ka duba ne kawai ne ya ce ya sumu yau ya kuma manzo kawai ne azumi da wani

فقد فهم الاكثر من كلام ابي عبد الله انه توقف عن الاخذ بالحديث وانه رخص في صومه حيث ذكر الحديث الذي ياتي في الايه التي احمد بن احمد الوقت للروايه يقصى أو يا جماعة مدام صلى الله عليه وسلم يوشي سعرفا شيخ فدير إذن وند بسوق عرفا يتسليحة bai ce ku yi kafin sa azumin karfa ya tashi da juma'a ka tashi da azumi amma ha kawai kana gida ya ce su ka yi azumin kafin sa ku bayan sa yanzu azumin karfa wannan rayuwa da kuke kamar kajin gonan ne gani muna tashi da makarotun an mutu a kai zo maka ka ce ya fada asaba da wani dalili kamar auren da ba a gari da Allah karafan da zai ba ka na kakon dauka in ka azna ba an iya kuma shekarar da ya wuce da shekarar ya zuwa kuma ba gaya ma iri ya biya ba ne shi akwai ka bayi ma shi shuru ka kai da ta na mu kamar ka kan gona fara

yana jami'a ne a kan cikin kada wani mahalin suna duka ke a fara kauna a biya ko makarantar da wani kuma da aske da wani k'a ke ka na duka wani na yi shekarar shi ne ka nemo aiki da kai duk wani suna zaɓi mutane na ga ba kuma da bisa ya na mutane ne ne ka bi ka samu an shi ka zaɓi ya zama na ka dan samu aiki ana ɗaya ka kuma shi ne biyar na shan zama zama da yana

an ba shi abin da ka ga ya rika wa duk gudun da kaji malami ko da wani sa a ah, ba za a ba ko da kuma ba rawa ba za ka iya zuwa kuke ba a kudan ka shi dan wani da ka da ka ci komai amma da ka ka ba wani sai ka ka yi dariya ka zage mutane ka shiga rajin an ba ka kuɗi ka zage mutane ba ka samu ba gidan ya ba ba kai kana yake da ka kai kana yake wala shan kama ne bisa ka yi kana nan kafi ka dangaro ka su kawo hamsin hawan ne zo lokacin ba ba dama ita mace sha ba ka ka zo masallaci da ba ka so ta zo an da ka yi kullum sha'ani da gabai ba an gaya maka ke kan ma yanke

sauran saboda an ji ba ina mamaki ya da suke hada ga ya da malaka ci gaba na وذكر أن الإمام عدل حديث يحيى بن سعيد إمام يحيى بن سعيد يا تأسيس غريب يا بن سعيد سوني جبل فوق أو جنة ما نفعل تأسيس غريب لا نفعل فما أبدنا باب ضبط مال أبني يا يا مكنسة ما saboda yana da misali ya ko sanadin karanta wannan abin da iya kokarin da ya ina ta ce ya yi kokarin kai ba don ku ka suke su ya ku shi ne abin da ya zata suna وأبى أن يحدث به هذا تضعيف للحديث نعم واحتج الأثر بما بما ذكر في النصوص المتواترة عن صوم يوم السبت يعني أبو هريرة فقلت مش وجهت سنة shau albani da almajirai suka inganta shi yace a disai da suka zo ku gawa da har yanzu azmi da ya sumu yoman wa ya sumu yoman ina nan da wata na za azmi ranar sauti ka sha a juma'a ka yi azmi yi kuma ka sha ba ya isa istisnai ba kuma na manazan nan wannan hadisi ya dinganta kamar rana ina cikin sahiha ina cikin wata ina cikin kowane irin sanadi ya ya ce wannan masu dalili bai zai zama hujja da wannan hadisi da aka yi da shi da ba شكل يعني المفاسد حول النصوص الدالة على صوره على ما إذا صامه مع بينه. إيه يأتي وأن يكتب يأتي على تبع. أتيكم manzala sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi ranar sarki amma ka yi kafin sarki ka yi bayan sarki ka yi kafin sarki ba a ba ya ce su su da su zai ba ke a yi wannan magana ce a yi kamar da kuma to in dai za a yi wannan ai manzala sallallahu alaihi ya faɗa na juma ya ce a yi kafin ko a yi bayan sarki amma sabtin hadisi ne ka a tsaye ne an hana kar da yi azumin sabti shi abin da aka fara bai ci da yi kaki ka ba bai ci da yi bayan sa tuma ka wata bayan wani da wanda da shure a kan sabti shi dai hadisin da aka ce ya inganta kuma dai inganta musu kofa ya yi da aka kawo da baya cewa kan ku yi azumin sabti ila ma fi ma fi da alaiki bai ce kuyi bayan su amma da ya yi su ba da rusa a yi aju shi ya ce a yi ya alhamis shi a yi juma'a ko a yi juma'a ya yi a yi asar ya ce wannan kofa mai kuɗe shi a wajen sarki ba in ma kuɗe ba kuma aikinsa da kuma nisa na yin nasa sarki shi ka ce kuma sai da suka zo za shi suka ce suna da karfi shi na su dawo ya su miliyan wa ya su ne ba dalilin ka kafa hujjar cewa ya asaba za ka iya yi ranar kuma ka yi asaba ko ka yi asaba ka yi sabbi in dai yi a wuri kana yi sa akwai ranar da za ka zo ba ka yi juma ba shi ka yi asaba ba ka yi juma ba ba ka yi ko ka yi juma ba kai juma'a ba ta ce ya yi juma'a ko ka zo ta shaida a asabar shi ka yi a waye ga kuma mai da ta shaka shi ya zama asabar jemani da ta wala ba kuma duk na ta sani suka zo saboda tawakin mun zaɓi kan duniya ta shi na asali ta cewa waɗannan jisun sa da kirkin da za ba za mu haɗa da wancan jisun da aka inganta shi نعم وحديث النهي عن الصوم وعلى وجه حديث النهي بأن الصوم وحده وعلى هذا تفرد النصوص ya ce wanda suka ce shi an haka cewa mu asabar ka asuba asabar kai din na juma kai juma shi kai asabar ko kai kai su su in kana a ba a ba zai fada asabar to yi juma'a sha asabar ko a kai dan da ke asabar da ya a waye da hakiki haka ta so a ne ashura ya ce kayan da za su in kana so jami'a ne in ci ba ma akwai kalman da yake shi ne wa hada ne da ba hada da kyau لا تشكوا يوم السبت إلا فيما اضطرب عليه da ce kun aka me za mu ce cewa kar ku yi a kullum ta aka fara in da yawa ta mu kyau cewa kai yi ka yi kuma ka yi asabar ko ka yi asabar ko yi mai to ita a son haduwa kenan wanda suka inganta ya ce ai yayi amma wata hadisi ba ka wannan dama in ka inganta wancan su ne cewa kar ku yi azumi ranar sabti ko da ta abin nan abin nan dabino a ya inabi bawon ina bi ne ka hure shi ta shi ta abin da aka da maka ya ce bai sace na ta bai bai da kofa ba tun bai bude kofa ba yaushe kai ka bude kofa ka ce kaya tun a za ka yi asabar in ka yi asabar za ka yi lahadi ya ci wannan ci ba da nafa kuma ya ce illa kuma kuma da ne shi wannan ci ba in ka kuma cewa ne za ka yi ɗauko kwaji soje ka hada su wance na kuma kuma da ne zai wuce da wani ya za a yi تشتم اليمن بالمنطقة da وانا متفق عليه وهل المسلم يتكر الاسم بتسأل الشيخ تسأل الشيخ muna da tarihi cikin akwai hadis ka cikin sha biyu hadis mutama ka ne da gabatar su ma hadisu dawo da fahimtar mutama ta ne

sai ta ce ka kuma su da an istisnai wajen wanda ya yi yau ya yi a kuma zai iya saba in ka yi wannan ka yi istisnai nan to ka yi istisnai ma a ba da magana ya kuma ya yi asali sauran ka ba kuma ba nan wani jama'a wannan shi ne na mafi yi kokarin karanta da yi bayan karanta da kan cewa bayan alaikitan su mu muke da al'umma malamai masu ilimi malamai ahli suna suna da malamai wanda suka gaji sahaba sauran kankana karatu dalili ba sai yi bane shi wanda mai alayin an ya ba shi basira in kan cewa akwai bams basira ce ka ga mace da ko hoto ya kai da ke musa ya ko hoto yana da wai a jini hoto ya ko hoto ya yi wani ina yawon wai a jini ya rufe shi a ko ina da sarki in ka tambayi kanta wanda ka dauki shi ko tana da dukiya me kake so ka ce ka ji ko ka dauki ta ka cika jama'a na ta yawo kirza zane mu ya wani mu wani ajiyar kake so ne addinin da ya zo a kan muhammadu sallallahu alaihi wasallam an bar zama hankali na ciki ka dauki hoto ka sa kuma tana yin addini addinin gidan wa hoto ma ka zama magana ka zai ka doki hoto kana ta yawo yara ma kana ta kana ta yi wace irin addini ne kuma hukunci ne wani masu wani da a sama ya gan cewa na farin wani amma ku ala suna ku daina bacci Allah zai tambaye mu ana yanzu kunzumin da ya da wutar da amma yadda za ka yi shi ya kuma an wani ana yawan ba don su basira ce muna zuwa da wani tsohon ina nan da gemu ya rike ka moto a ya sa me ke ki so ko mi za ka yi za ka bota masa ne da ka da su a cikin kare da hoto na yawo ba ka yi shi ba an da shi kan ake bauta duk da shi kan ake bauta addini zama wasan yara wani irin iman zai ba da kalmar yawon wani shirme magana ta hujja ga zuciyar man zai bai zai imani zai ba da wani wani ba Allah da ana gani a addinin mu shi ne abin da nan wa sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne wallahi da ake da zaka yi rage gida ga wahala ba ta amma kuma kamar da su ne da ɗaya yadda suke fata da mutane za ka za ka yi kuma sai kare na kuma ku kura ku dauka da wani Wanda ke asali babu samun da haka a ba mu karɓa wannan ba ko jama'a ina muka saya me masu nan gari babu saumu da shi قال الإمام أبو داود رحمه الله باب باب في صوم الدهر تطوعا حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف تسوق فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قوله فلما راى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله وآله وسلم نبيا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله قال لا صام ولا افطر قال مسجدا لم يصم ولم يفطر او ما صام ولا افطر شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما قال أو يطيق أو أو يطيق ذلك أحد قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك صوم داوود قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين قال وجبت عني طفقت ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدار كله وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله lissafuwa ya cewa babu siyamun da aka babban a cikin shekara ba ne farilla ba ne da ake shi ta kauri da neman Allah Allah ya sa a cikin matasa za a yi kullum alhamis ina azumi ko a ne ko litinin ina azumi alhamis ina azumi shi ba ko da ake gani shi wannan wannan azumin kwaya daya in ka yi yau ka hadis kawai kansar waje waje da dukkan nisan da ke da wutar jahannam da manna da babu hannu wanda ya yi shi don Allah ba karam ba karam kauna Allah yake so al'umma a jannan kaɗan ne shi kuma shi sa Allah da ya ɗauko tun annabi Adam zuwa annabi Adam sallallahu alaihi wasallam rabin Allah duk yawan annabawa da ya zo su an doki mutane shi a cikin zo a sa aljanna in an ke sha sha da yake al'umma manzana rabin al'umma manzana so za su kwani rabin ɗin aljanna kuna gane wannan annabi Adam mutane kirkin su annabi Nuhu mutane kirkin su annabi isa annabi ibrahim annabi annabi suleiman annabi dawo mutanen kirkin su da suka yi mai da su an nufo su da tara su shiga a can an waye su ran tashin kuma al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam waɗanda suna da rabi al'umma manzana suna da rabi saunan da ana yi ma al'umma manzana sallallahu alaihi wasallam amma shi wanda an ya fashi da ce ka su ka addinin ta? maka sɛ ayiwa anturo sɛbɛ tɔ ɔsɛ iti ti wa adasana suleman bin ha ɔmu sɛbɛ to wɛna isu imam abudulayi bin ali maa lebi yuna suleman bin ha ɔmu sɛbɛ bin musanna kaara akubarina ahmad bin zayn ahmad bin zayn ɔbaa maa lebi yuna ɔmu ha yi. يجعل هلال ابن ابن ابن ابن جرير أنا عبد الله بن معبد الزماني زماني أنا كتابة أنا رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا شبات في سنة حرقة جلد مثلا أنا بعد لا بعد زوي بعد في سنة فقال يا رسول الله كيف تصوم؟ إلى المتعة قوله kalman biyya ce mazala sallallahu alaihi ya ya kake azumi hmm, bakar ya ya ya ya ya kake azumi kuma mazala ya kake azumi in abada mazala sha wahala kina kake so kurin man kaza wa kufun manya an kurki to me zai ce shi ya da babban da su sallallahu alaihi manzo Allah ya wuce abu ne ba amma bai ce ya da bai ce ya gida ba kuma wannan can jami'ai suna ta yawo a cewa ne dan wuta ne kuma shi a suna wayo ce da sun ce da sahabai Allah ta Allah sahabai da ba ma zaki su wannan wannan mutane ne wannan wannan mutane hawainiya ma kar yadda hawainiya ke jinta kala lokaci daya wani shiya sun fi mu fata fiye da ya za mu suke gari suke suke suke hudu gari kaga suna da wani wani spiritual yanzu na ga wani na kuma masa ce a wilaya da gidan kowa shi ya yi su man suna ciki wani na kuma saboda kunzumin ga gare ina saman shi layan na inda ya ga wani da ya kai gabar da wasu ina gayansa shi ya kuma masa yake cewa laya da ke nan kowa sun fi ya shi da sai kuma ya ka wannan kasuniyar ina ci in kana ji yanzu musulmi da suka dauka an ce muna zaki sahabai allah ya bari sahabai allah ka san suwaye sahabai ba su wuce guda biyu ko guda goma ko sauran duk yan mutane shi su kare kansa eh an ce muna zagin sa da a wanda baya son ka manzara kuma ba a san sa wannan kwada kwada su za ka zo bayan shekara kuma da shekara da za ka zo ka tantance sami zai shiga da da wanda shiga da na da baba da na ko ko da kawai ina cikin da ba zai kubar da wani ya ce ba eh, sai koyi ne ki ba zai shi zai tantance wanda shiga da a jami'an uban ka ke na Allah abaka nina kudibia Shani na nina kudibia Usman nina kudibia Shaka masa tisa kwenye kujibata Sha Allah ci ya yarda da wadannan sahabbai na alima ma fi qulubihim Allah yana sai yanke duk munafiki ya ce da na san abin da da abin da zai zai da abin da zai zo na san me zuciyar na yarda da su ɗan aljanna sun ka shi yi yin suna salatu ma ka san jahilci su alama zara da muhammad muhammad ba da kasu na mazana lakin muna son ka fita su arha ba ka ba ka shiga musulunci ba don ka yadda su na mazana mazana muhammad ba ka shiga mazana annabin da ba ka yadda su ne su ka zo ka tafi masu tabbatar da zaka sanar da nan wani an mamaki ana ne kira wannan Allah ya sa abin da yake zuciyar shi wallahi ce ka zo shekara da ya shekara da da wani abu ka zo da da ba da wani abu wannan da yan tsari sun kice ba ba ne ba su ce ba ba kuma kana yau da ba da juna a zuciya saka da wannan me ya da su za ku ji ku ina ku da su in sun kure suna da malami in sun yi daidai suna da malami Allah shi ne aka mu hakimi yi na ka ma yi na ka ma da san auna. na amma ta ke rayuwa amma saboda uzuri da ya har ma ya nan sarki dan Allah ya tsaka da Qur'ani da wannan abu amma kana wannan suna da wani abu yace Qur'ani ma ba mu fahimce shi ba cikin ba mu fahimce shi ba ba shi ne zai fasa kawai da Allah su sako da shi ne da ya tafsir shi فعلم ما في قلوبهم أن يأتي سنة سنة الأولى ba الأولى الآية ba بقى wanda ne kaga yake cewa maza da an gaba shi wajen ne a wani yayi an ta sai ta shi ya yi shi a bayan yadda shi ke ce su mutum da zai dole dole cikar cikar da cikar da cikar da cikar za a ci sakini ce ce da su a bashi ko da kai kai wannan manzan sallah zai yi bacci a dirana shi ba kawai zo ce da abu hakan ko mutu a daya ya ce su saboda ya zo na biyar da fita ya zo ya zo da fita na ake sa sa wuta ba ne su haka yake ba ka zo ka nuki wani limanci ba san shi ba ka zo kana ta kara da ka ce wani mutum hada kai al'umma kana son na haka a ce take an suna da ko kake ta Allah kiyaye yake cewa wannan ba da da ya ke shi nan wani na nuna ya kai mun zalunci shi ya ga wannan tambaya قال ربنا بالله ربا وبالاسلام دينا kaji shi na mozilla da shi saboda ya gano ya fi manzana fiye da kowa mutum jibin irin kawai ya zai kuma ya bata ba jumlan ne sai na umar ya ga manzana su za su sana ya imuna gaskantar su gaskantar da kai da sami su shi ya ce rabina billah mutum da muke zama muya da Allah rabban bi islam dina wa bi ummatin iya mutuwa ai kure kure wai ne yake ba ba ba umar amma shi ma mun yana dan shi mun zama ko an ce dan mutane ba za ka tausaya masa ba da wannan na ce sun yan mutane mu da kuka zo da kaya din da ya tashi ya hijira an fi shi an shi an fi madina an bi su an kashe su a bada an wulaka sun aura ma manzana sallah su yi sallah ba da manzana ina kuri an kashe shi an murna shi kusa da manzana sallallahu alaihi wasallam ba ta da manzana sallallahu alaihi dan wuta ne to ni da ke me za mu yi mu ci zan ku sama in har wadannan ba su da alaƙa samun yadda kana ta nan kana daga tuta kana kuma ta da ah, ya a wasu ya shi ne da shi da ne ai wannan jama'a ne jama'a ترضينا بالله ربا وفي محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من طلب الله انت ان تبع من الله تبع الله فكون يزيد عن نفسه نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل امه يمجدها حتى انفضلت duk waɗannan aiki aiki su haɗin manzana waɗannan ne aura da manzana sun zauna manzana da zauna sannan da abin da suka a kwana hadisin da suke yanzu na biyan suna tafa ma da shi cewa manzana ya ce zai yi kautar zai kore sahabai wanda suka yi da ita suna da hankali su a yi suka yaki masu rita ba ba ka suke hukumar zai

ya zo ya ma manzan da baya kai na kuma da kansa saboda mutanen da suka zo su kan gidan manzan da masallaci manzan da suke saboda kan manzan da ya sai su don kusanci a kisu bayan sun koma shi suka taba suka ya ce annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ke an ya tura ta ma ni ma ne an ya ce muraba ka son ni ne shi ne manzan da ya rubuta ce min muhammad rasulullah zuwa musailama ta kanta ina ta wasiƙa can shi maza da nufi shi mutanen sa da sun zo sun gani maza da maza ne sai su suka yi gida shi maza da ce na ji kausar za a kawo mu su na sai su shi ce allah ya nisa da su sai su ce baka da umar waye ya ki waye ya kone na masu gida alhalin an zaune kika sai ce don su basira ce shenu ko shiya da ya bata su to ba kan da manzala ba su yaki musulmi da kanta da wanda suka zo a gaban manzala su ci su baya sai na bata kyau su lokacin da suka yi musulmi da kanta ya ce hankali zai yi mu iman da wani suka yi shiya da su ce mu zo to wanda suka yi dinga wannan bisu lokacin ba sai dashiya ba dashiya ba lokacin ina so su kuwa sa can ya zo su ba ke shi ba shi zai zai da kola shi fasara mana ya ce ba wanda ma shi na baka ya ke shi ba jama'a adama lafiya ku shi kabara masallaci ba dalilin na kai wanda na ka same billahi azumi ku ba zancen zancen kuma na gida ko na akidan shi ne na duk wanda ya taba ne wani taba sabon ya ci kwanci kyasi

na shi manzan sallallahu alaihi wasallam hatta sakar kasar da sallallahu alaihi wasallam ya rasu lalla kaifa bi man yasumu dahar kullu ce wanda yake azumi baki ne yaya kala la samu la wannan mutum da zai kawai ke nan mutum da ya yi mana da fushi ya sa mutum da kula yanzu da an gazuwa na hudaybiya da ana suka zo suna gyara da manzan sallallahu sun ce yana da yamma shi suka ce da kin ne rasulullah gini da ce min muhammad dan abdullahi mutasi da mun sai da annabi ne kada ba mu da ba sauka ana so ne na annabi ka ce min abdullahi na min muhammad dan abdullahi shi na da cewa labarin na, ce buɗe ka ce ba za buɗe ya su na, ce alibi na mu ya buɗe manzana ya ba ta shi ne wani abu da su ba da sallah sahabai kawai sai na nuna biyu ko da wanda magana kuwa gaskiya da cikin ya samu mace shi ne shi bayan an karbi a madina ana sa ta da kuma aka na ba manzo da ce abin suna ce ko suna ce ba ba ba shi na ma ya ta ka ta shi Allah kare da tsarin ne ya ce la sa ko la sa قال تصدق لا يصوم ولا يصوم سنة أقول رواية سليمان بن حرب سليمان مصدق رواية مصدق أو ما سام بيأذنها ولا أقرر هو اللي يأذنها إيه هو اللي يأذنها وما لا يمتع الدنيا يمتع الدنيا سيبا wanda ya tausaye musu mun sai lokaci muna yara wani na yawo ina mai suna sai na sai da na ce wuraren gidi je yaro kula ta ne sai iyayen mu shi san ka zo musu da masa suna ya mana gaske ne da an kuskure shi da kyar shi sa ba da riba ne ka fita mutane don ba ku ce wani abu da ta ka fita an ne cikin su ba su wasu ne yapo kazi shaka bila kala ya rasulullah kaifa tumani yasumu yawm yawmayn wa yaqul yawmayn kala awa yakun dhalika tuweza yawa zambi kala ya rasulullah kaifa tumani yasumu yawm wa yaqul yawmayn kala dhalika sawm now abibaki قال يا رسول الله فكيف من يصوم يوم ويفطر يوم يومين قال اريد ان اريد اريد ذلك انما كنت لمن يكون in bai sha ta wannan kuma ta fasa ko ta na shi za ka iya kwanan azumi gobe ka sha ta amma wannan azumi wurare na kuma ya fara duk da ya tashi na shekara sha tara ya fara da shekara wannan kari kan su su su sha ya aure kuma shi da shi kullum

ya ramadan wanda ya azumi mai da kai ramadan da ya wuce zuwa wani ramadan wanda wata a cikin wata daya ya yi shekar da ya yi jiya ya yi yau ba za su yamu da Allah ya ci wannan shi yin ko kowane wata wani kamar ka azumi da hannun baki ya kuma ka azumi shekar da ya wuce ramadan ka zo ka yi azumi da ramadan da ya yi tanka ka azumi ba ki ɗaya ne sittu shawar kamar ka azumi ba ki ɗaya ne kowane azumi ɗaya ina yake ne ina ina yake ne sittu shawar ina yake ne kwana goma wata ina yake ne kowane kwana ɗaya na kwana goma wata biyu ke wata

kai da wani kowane alibi da ya rubuta kwanan nawa da shi ka yi da sana aliki kawar wasu na wa samu yi mu a shi ba bi in yi an dasa allara ya wani mutum cikin kafa ya fi ta yi kuma wannan sun kira da wannan hadisi da lada.